أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يوم مسلمي منا قدم المكد سلمات مسلمتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau za mu ci gaba da zancenmu a kan sujjada a ƙarshen zancen da muka yi a kan sujjada mun tabbatar cewa ba shakka sujjada rukuni ne a cikin rukunan nan na sallah yau zancen da za mu yi za mu yi zance a kan kari ko rage a cikin sujjada idan mutum ya yi kari a cikin ya yi karin sujjada a cikin sallansa da gangan to sallansa ya bata amma idan ya yi kari a cikin sujjadanta kan rafkannuwa to nan muna da halaye guda biyu hali na farko shine ya kara sujjada guda biyu duka cikin sallansa yani wato ya yi sujjada hudu kenan to a nan zan ya yi karin sujjada guda biyu ko ya rage sujjada guda biyu a cikin sallansa sallansa ya bata kamar yadda muka riga muka zance cewa wajibi wanne yake rukuni idan ka kara shi sawa'an ka kara shi da kan ganne ko kan eh, rafkanuwa ne sallan mutum ya bata amma hali na biyu shine idan mutum ka yi kari ko ka rage sujjada ɗaya idan ka kara sujjada ɗaya wato bi ma'ana ka yi sujjada uku kenan sallanka ingantaccen sallah ne amma idan ka rage sujjada ɗaya wani lokaci ka rage sujjada ka taso sujjada ɗaya kai sai ka taso daga zama gabanin kai ruku'i sai ka tuna cewa ai ka bar sujjada to nan sai ka koma ka yi sujjada sallanka kuwa ya inganta sannan na biyu ka tuna cewa ba ka yi sujjada ɗaya ba kana cikin ruku'i ko bayan ka kare ruku'i to nan kuwa sallanka kuma ya inganta amma abin da yake nan ne bayan ka yi sallama sai ka tashi bayan ka yi sallama sai ka rabka yani ka biya wannan sujjada ɗaya da ka manta akan bayan haka yani bayan ka biya wannan sujjada sai ka yi sujjadar rabkan nuwa yani sujudis sahwi guda biyu sallanka ya inganta bayan haka zancen da za mu yi kamar yadda muka yi wannan zance a cikin roko'i shine idan mutum ya zama na bayyayi sujjada akan yadda ake yi sujjada a cikin hali na tabi'an mutum yadda yake sujjada idan mutum ya kasance bai kafa goshinsa a kasa to kamar da muka yi zance wajibi ne ya yi kokari ya durkusa gwargwado yadda zai ya durkusa sa'an nan sai ya dubiya abin da yake ya inganta ya sujjada kai imma turban nan na imam hussein ko kasa ne zai sa cikin anki ko ganye ne don inganta ya sujjada a kai sai dubiya shi kan wani abu da yake ya tashi kamar filo matsalan ta sai yi sujjada a kai amma a wannan hali idan ya kasance zai dibiya hannayensa da dukkan gabobin da yake ana dibiya su a kasa lokacin sujjada wajibi ne mai ya dibiyan wannan gabobin a kasa amma sai sujjada akan abin da mai yake ya tashi kamar yadda muka yi bayani wani lokacin mutum bai durkusa ya yi sujjada sam ba zai yi durkusa ya yi sujjada ba to anan nan eh, wajibi ne idan zai yi sujjada ya zamna ya some ya yi ishara da kansa matsalan kawai mutum zai dan durkusa kansa haka ne kawai lokacin sujjada ta wajibi ne ya yi haka amma abin da yake ihtiyati na wajibi shine sai ya cira abin da yake mai eh, ya halatta ya inganta a yi sujjada a kai sai sujjada kan mutum na zamne bai durkusa sai doki turba ko abin da yake ya inganta ya sujjada a kai sai dibiya kan goshinsa haka sai sujjada wannan wayansu mas'aloli kenan masu muhimmanci da ya kamata a bayyana bayan haka za mu ambata wayansu sashi daga mustahabban nan na sujjada mustahabbi na farko shine idan mutum ya taso daga ruku'i lokacin da zai je sujjada na farko mustahabbi ne ya yi kabbara haka kuma idan ya taso daga sujjada na farko bayan ya zamna ya nasu sai ya yi kabbara kamar yadda muka riga muka yi zance a mazhabin alil bait dukkan zikiri da yake wajibi ne kamar zikirin da ake yi cikin ruku'i da sujjada ko wannan bayan ka taso wannan da yake mustahabbi ne to ire-iren wayannan zikiran ba ka yin su lokacin da mai jikinka ke rawa lokacin da kake haraka akan haka in ka taso daga sujjada in ka zamna ka nasu sai ka yi kabbara ba kamar yadda eh, yan wayenmu ya halittunna in zan za yi rukuyi tun daga sai allahu akbar har sujjada a mazabin alilbait kamar yadda muka riga muka yi zance idan mutum ka yi wannan sallanka da gangan sallanka ya bata bayan haka kafin mutum kuma ka je kai sujjada na biyu alhali kana zamne kafin kai harka zuwa ga sujjada sai kai kabbara alhali mai kana cikin nasuwa haka kuma bayan ka ciro daga mai sujjada na biyu bayan ka zamna ka nasu sai ka yi kabbara mustahabbi ne kuma mutum ka sawaita sujjadanka sa'an nan kuma haka ne mustahabbi ne ka ce astaghfirullah wa atubu ilai tsakanin sujjada guda biyu yani ba ka yi sujjadan farko kan zamna kai kabbara shi ka ce astaghfirullah wa atubu ilai duka wannan alhali kana cikin mai nasuwa haka kuma a cikin dukkan sujjada mustahabbi ne ka yi ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi Eh, salati bayan ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sai kai ma annabi salati allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad musan cewa cikin kur'ani akwai wayansu ayoyi guda hudu kamar yadda muka riga muka yi bayanin su wajibi ne lokacin da mutum ka karanta wannan ayoyi ko ka ji an karanta su kai sujjada wannan ayoyin idan mutum kai ka karanta su ko ka ji ka saurari waninka yana karanta su bayan an gama karanta wannan ayoyi to ba da wani jinkiri ba sai mutum ka yi sujjada idan kuwa ka manta da wannan sujjada dukkan lokacin da ka tuna cewa a ashe na ji hayan da yake sujjada cikinsa wajibi ne ban yi sujjada ba sai ka mai hanzari kai yi sujjada a nan shi wannan ya rubuta wannan littafi akan fatawa na maraji'ai ya kawo ra'ayin imam khomeini cikin tawdihil masail cewa idan mutum ya ji karanta kur'ani eh, daga rediyo ba dole ne ya yi sujjada ba amma waɗansu a cikin fukaha'u da maraji'ai sun ce ko da ya ji wannan aya da yake sujjada a cikin wannan aya wajibi ne ko da daga rediyo ne ko talbishin ne wajibi ne ya yi sujjada bayan haka suka ce wannan malumman da suka tafcewa idan ka ji eh, wannan aya a cikin rediyo ba wajibi ne ka yi sujjada ba sun ce idan mutum kana kallon talabishin ya zama na kuma wannan talabishin live ne ake nunawa idan mai karatu ya karanta ayan nan na sujjada to wajibi ne ka yi sujjada amma ba live ba ne an yi rikodin ne aka sa a bisa wannan fatuwan nasu ba wajibi ba ne a yi sujjada lokacin da mutum za ka yi wannan sujjada na sahu ya kamata ka yi sujjada kan abin da yake mai ya inganta a yi sujjada a kai kada ka yi sujjada kan abin da ake ci ko tufafi ko tufa da ake sawa sa'an nan eh, a sujjada na saurarai ko karanta ayoyin nan da yake sujjada a cikinsu wajibi ne ba wajibi ba ne mutum ka kiyaye sharattotin nan na sujjada kamar yadda muka riga muka yi bayani wani zikiri ba wani zikiri da yake wajibi ne ake fadansa a cikin sujjada na tilawa amma mustahabbi ne mutum izan kai sujjadan nan na tilawa ka karanta wannan zikirin shine la ilaha illallahu haqqan haqqa la ilaha illallahu imanan wa tasdiqan la ilaha illallahu ubudiyatan wa riqqa سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل انا عبد ذليل خائف مستجير ككرنت ونن ذكرين أتكن سجدا نا تلاوة إن شاء الله سبحانه وتعالى أصابا سادوا za mu yi zance a daya a cikin rukunan na a cikin wajiban nan na sallah wanda yake ba rukuni ba tashahudi da sauran rukunai da suka saura kamar sallama da jeri a cikin eh, gabobin nan na sallah ko rukunan nan na sallah insha Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu